Sashen Hausa Studio Kalangu ke sauraro daga nan babban birnin Yame gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin. A cikin shirin za ku ji yanda magoya bayan tawagar kwallon kafa mena Nijar suka yunkura zuwa ga fafatawar da za a yi a nan Yame da tawagar Elephant de Cote d'Ivoire yau da marece. Sharar daraktan wallafawar majallar levenaman da aka tanada yau da sahe an gusar da ita zuwa ranar biyu ga watan Afril mai kamawa cikon bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman na shirin yau za mu ga yadda allobar coronavirus ta yi tasiri bisa ga tattalin arzikin fasahar aikin hannu a ƙasar niger. Masu sauraro barkamu da yau Juma'a 26 ga watan Maris 2021 yanzu kuma ga zubin labarun. Mena tawagar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar yau da marece a nan gida hidin ƙwallon ƙafa Star General saini Kunce za ta fafata da tawagar ƙasar Cote d'Ivoire karon tankaɗe da rairaye na kofin ƙasashen Afirka kan 2022. Bari mu saurari shugaban magoya bayan maina Rafa Abdulrazak da salamatu kadiri ta wa tambaya. Rashin yana tafiya daidai mu ma kusan kammalawa. Kun san wasan kwallo tana buƙatar jama'a ne, amma tare da abin da yake faruwa a bisa al'amarin corona ba jama'a. Don haka kaf ta ɗauki mataki na baiwa mutane dubu biyu damar shiga filin wasa. Ku duba fa filin da yake ɗaukar 'yan kallo wajen dubu talatin a ce mutum dubu biyu ne kawai za su shiga kun san basu da yawa. Tafiya goyon bayan 'yan wasa mun ɗauki matakai tare da yara da suka kware da abin kiɗansu mu aikinmu shine mu goyi bayan 'yan wasan kwallon kafa a ɗaya bangare kun ga matakan da aka ɗauka na ƙara farashin tikitin shiga filin wasa akwai na jika goma sha biyar jika biyu jika ɗaya sun yi tikiti ne dubu biyu da kuma wasu katocin gayyata Shari'ar daraktan wallafawar majalar Lebanon Musa Askar an mayar da ita zuwa ranar biyu ga watan Abril mai zuwa domin a daidaita takardun. Musa Askar ya ce yana shirye domin dumawa. Abin tunasarwa dai shine ana tuhumar shi ne da bata suna dangance da binciken da ya yi a kan badar kalar da aka yi a harabar ministan tsaron ƙasa ga bayanin nasa da adama dawaki tana ɗo mana. yau eh, mun zo da ni da lauya na sai shi juju ya ce sai biyu ga wata suka sa abrilu mai zuwa za a zo a yi shari'a ni ban zo ba da fargaba cikin kasa tamanin ne muka yi bincike ni ina cikin kungiya babba wadda ake ce ma ICIG wadda yake a Washington take mu yan jaridu ne masu bincike to sai muka gamu kuma da nan ni ne babban yan jaridu jaridu masu bincike na kasa Afirka ta yamma muka iske cikin bankina wasu kuɗi da suke hutowa da wasu ƙasashe suna zuwa wa kasa akwai kuɗi na hutuwa daga wadancan kasashe suna shigowa Nijar kuɗin sata da aka. Bayan hare-haren da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai cikin gundumar Tiliya a somawar wannan makon wata tawagar masu ba da agaji da tsarin majalisar ɗinkin duniya tare da wasu mambobin gwamnati ta isa a Tiliya a ranar Laraba. ministan tsaron ƙasa Profesa Isufu Katambe ya tabbatarwa al'ummar da za a sake maido sintirin dakaru a cikin karkarar ga abin da ya faɗa a cikin jawabin nasa. Akwai wannan operation ɗin da aka ce ma shara. Yanzu ba ta da ƙarfi awa da mun kasanta yau da shekara guda in ka ba wanda ya shiga na wajen. Amma yanzu tun da an ka rage ma shara ƙarfi mutanen nan suna ta komawa. Da tsoron zakwa Yanzu matakin da aka son ɗauka wannan operation ɗin ta shara ita za a maido ta nan. Da abin da ya rage mata ƙarfi waɗanda waɗannan sojin da a cikin shara akwai da yawa da an ka rage an ka aika wasu yamma an ka aika wasu gabas abin da sa kenan ta rage ƙarshe amma yanzu matakin da an ka ɗauka duk waɗannan mutanen da an ka amsa da cikin shara za a maido su cikin wannan operation dan kun san nan ne ga lokacin zuwa su kai suna kuma zuwa su kai faturi kowa suna ganin faturi amma yanzu an yi watanni ba kuma waɗannan faturi ɗin yanzu mataki da fara da za a ɗauka shi na waɗannan faturi inda Allah za a diba a gani a maido su kuma bancin wannan akwai wasu matakai dan kwanciyar hankali ta tabbata na waje. Gawa goma sha uku da mutum ɗaya da ya raunata wannan shine sakamakon harin da ya afku ranar 24 ga watan Maris a cikin karamar hukumar karkarar Anzuru jihar Tilaberi. Amadu Haruna mai ga jagoran ƙungiyar Union Tilaberi pour la Paix, la Sécurité et la Cohésion Sociale ya yi furuci kamar haka. Gaskiya abinda ni ji ranar kasuwar Sahar Kwara ne sun zo sun yi wa ƙauyen zobanya kwata-kwata mutane sun saba da kwacen su da harin su da zaran ganin su mutane sun yi tsammanin samun mabuya bisa jin tsoro mutane sun bar gidajen su domin cewa sabon salon so yanzu shine na shiga gidaje kamar yadda bayanan da muka samu suka nuna mana domin ajiya muna can wurin tare da gwamnan Tilaberi, Prefan Tilaberi da kuma shugaban rundunar sojoji da kansa da farko an ce mana a gada bola mutane shida ne suka suka mutu wani ya ji mugun rauni da muka dawo an samu mutum goma sha uku da suka mutu hankalin mutane ya kare sosai duk da bayanan da kuke tunanin kwantar da hankalinsu mutane suna faɗan haka ne haka ne shikenan amma a zuciyarsu akwai fargaba da tsoro abin bakin ciki shine akwai masu haɗa baki da su Harabar jakadancin ƙasar Espaniya a ƙasar Niger yau da sahiya nan Yame ta shirya da wata haɗuwa bisa ma'udin kokowa da ta'addanci a yankin sahel alkawalin kasar espaniya jakadiyar espaniya nuria raigoza gonzales ta fayyace ma'anar haduwar Le message Sakon da muke so mu bada ta hanyar wannan taron na yau shine ƙasar Spain a shirye take don raba kwarewarta game da abun da ya shafi yaki da 'yan ta'adda. Muna da shirye-shirye da yawa waɗanda a cikin su muna aiki tare da gwamnatin ƙasar Niger. Mun tabbatar da cewa wannan ita ce hanya mafi kyau wadda za ta ba mu damar fuskantar wannan barazanar. Misali bisa kan wani shafi mai sauki. Ƙirƙirar ƙungiyar sojawa masu sauri da karfi kamar shirin Garsi da ke ba da damar ƙirƙirar rukuni na musamman don yaƙi da ta'addanci. Bayan wannan cikin watanni masu zuwa za a samu ƙungiyoyin haɗin gwiwa masu bincike don yaƙi da ta'addanci wanda 'yan sandan Spain, Faransa da niger suka horar don raba ayyukan junansu don masanyar gwanitan ayyukan jami'an tsaro na polis samun labaru don a samu sakamako mai fa'ida. De renseignement pour avoir des résultats Domin kaiwa ga ƙarshen rashin kwanciyar hankali a cikin wata ƙasa ya zama wajibi haikan na a mai da hankali ainan bisa ga kyaukyawan soke sabon tsari da kuma shagoranci na salon batun tsaro. haka dai wato jagoranci biyar geneve ga batun jagoranci na sashen batun tsaro da cap niger ya faɗa a yayin wani taro na kwana uku a nan yamme ga fasarar kalamun louise muzangira ya yi ga kuma amsar da ya ba Nafisa Adamu Sirfo. Da farko akwai abubuwan da ke kawo tanaki tsakanin tsaro da ci gaba. Bayan wannan jagoranci ba shakka yana da nasaba da cigaba Abin nufi da zaran kuna tafiyar da harkokinku ba da kyau ba fannin tsaro ana ba su cin hanci to ana iya ba za a tabbatar da tsaron 'yan ƙasa ba. Yanzu ana magana tsaro ya rataya ne ga sojoji da shugabanni. Tsaro ne yake tafiyar da komai a samu zama zaman lafiya don haka abin ya shafi kowa tun daga masu tsaro na cikin gida da na waje ko ya kasance zababbu kungiyoyin fararen hula da 'yan jarida da sauransu wannan yana nufin gwamnati da ke jagoranci ya dace ta matso kusa da al'umma don ta faɗa musu wani hali ya kamata su kasance kuma bai kamata su laɓe da wasu dalilai ba su ɗauki makamai ga ƙasar su Magabatan egiliziyar Krista na gundumar da ƙaro jihar Maraɗi sun shiga gudanar da tarurrukan wayar da kai bisa ga haɗin kan jama'a da kuma zaman lahiya a cikin gundumar a jiya ne suka soma wannan aiki tunkarar da suke shine raga shine rigakafin duk wani rikici da zai iya bullowa tsakanin al'ummomin da ke rayuwa tare shugaban kungiyar kristotin da suka shirya wannan ya yawa wakilinmu Adamu Umaru bayani a kai inda ya ce. dalilin wannan zaman taro shine jawo hankalin mutane bisa kan zaman lafiya domin a samu zaman lafiya a cikin niger har zaman lafiya ta haɓaka zuwa ga sauran ƙasashe daban-daban dukkan jihohin niger an samu wanda sun ka kasance a nan da wakilai duka na gwamnati su ma sun samu kasance a wannan taruwa darashi na jan hankali shine kowa ya zamna lafiya tsakanin shi da iyalin shi tsakanin shi da abokan zaman shi da abokan hulɗar shi tsakanin shi da allah shine mun ka aza tubali wannan taruwa da mun kai a nan garin Dokoro. Tun da jimawa duk shekara muna zaben kan magana wanda muke yi magana bisa kan shi. Kenan mun ga ya kamata bana mu zaɓi kan magana na zaman lafiya domin duniyar mu bana ta gurɓace. Kenan idan ka zamna lafiya za ka samu duk abin da kake bukata a cikin rayuwarka na yau da kullum. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Mahajjata 'yan ƙasar Nijar na shirye-shiryen zuwa hajjin shekara 2021 ɗauka adadin wanda suka rubuta sunayensu tun bara kamfunan ɗaukar mahajata na samun sabbin mutane da ke rubuta sunayensu adadin mahajata dai da za a tanadawa ƙasar Nijar zuwa yanzu ba a ƙayyade shi ba. a faɗar elaji mumuni amadu shugaban ƙungiyar masu kamfunan hajji da umara ga bayanin da yawa a sumani shi na ta wayar tarfo sai ya ce hakki da wuce nan akwai mutane wanda sun rubuta sunayensu wansu sun karbi kudadensu wansu kuma sun bar kudaden sun san sun karbe su za su kace su sai sa sun yanzu abu ne kuna samun sabbin maneta da ke rubuta sunayensu kasan yanzu ya kai wata biyu haka duka cikin kasa an yi mission wanda ya tafi ya waye mutane kai da mutane su tsiri insha Allah bana akwai watakila sabbin matakai da kuka samu daga can Saudi Arabia saboda wannan aikin haji eh akwai sabbin matakai tun da yanzu mu har umra mutanen mu suna tafiya mun gani yanda abubuwan yake to mutane sun je madina sai an rike su kaman kwana uku haka otel ba su hita daga kwana hudu sai su hito sai su je su yi ziyara duk dai harkokin hajji dai yanda an ka saba yi su yanzu akwai bambanci da yanda muka saba yi ko za a yi hajji. Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger. A ƙasar Nijar alubar coronavirus ta yi tasiri ga dukkan sassan tattalin arziki na ƙasa musamman ga sashen yawon buɗe ido wanda shine gimshiƙin arzikin fusahar aikin hannu Musa Hassan ya hankarta kansa a kan wannan al'amari cikin wanga rahoto na musamman da ya naɗa muna. Zaune gaban wurinta cikin babban shagon village artisanat da ke yamai cikin iskan fanka mai kaɗawa da ƙarfi. Madan Ahmadu Aisatu Bukari ta yi tagumi da hannun dama tana kallon ɗan aiki na kakkaɓe ƙurar da ke bisa kayayyaki da aka baje. Tana damuwa da rashin masu cinaki dalilin cutar COVID-19. Babu zirga-zirgar mutane da yawa ba su shigowa don ziyartar hajjar mu. Ga ini sani da wuya ake samun mutum ɗaya ko biyu da za su shigo, kuma ko sun shigo kawai don su kalli hajar ne kuma su huta. Wani bi ko jika ɗaya ba ma sayarwa a rana. 'Yan Nijar ba duka bane suke ra'ayin kayayyakin mu. Don haka in akwai taro, 'yan Nijar na zowa sayan kayayyakin mu don su ba baki. A cikin yanayin nan na COVID-19 kuma komai ya tsaya tun da babu huta. Duk da rashin cinaki masu aikin village artisanal na ci gaba da sarrafawa. Harkoki na tafiyar hawainiya da kyar ake samu, amma ana fatan makoma mai haske. Masu sayan kayayyakin mu baki ne, mu baki ba su nan gazawa. Da yada ana samun masu ɗauka su ta fowar to yanzu babu. Duk an rufe furancin rai wanda an kawar korona ga kayan mu ba su ta ba. Ka gani ga suna a aje in suka kura ka shayi. Sai an corona nan da aka faɗi gaskiya ta kasara mu da yake mun samu ɗan tallafi daga wajen gwamnati saboda sai ka buɗe kayan hakari ba wanda zai sallama maka. Abin mu marsa za mu kama. Abu ne ga hannun tsaka mai wuya ce. Kiliyan kana tsoron shi ma yana tsoron ka. A Agadas inda aikin hannu yake zama ginshikin tattalin arzikin wurin matasa masu masu aikin hannu na buƙatar hukumomi da su samar musu da masaya domin shigar da kayayyakinsu da aka dakatar dalilin aiwatar da matakankar da garki kamar rufe iyakoki. A yau tare da al'amarin cutar corona ba ma samun fita mu shigar da kayanmu. Wannan ya yi matuƙar tasiri sosai bisa ayyukanmu. Muna kira kayayyakin ado da dama amma ba mu iya shigar da su ba shine aikin da muka iya. Muna cikin matsaloli gaskiya wajen shigar da kayayyakinmu. A cewar ma'aikatar yawon buɗe ido ta ƙasa ɓangaren aikin hannu na taimakawa da kashi 25 cikin 100 na arzikin da ƙasa take samarwa shine ɓangare na biyu na ba da aiki bayan noma yana buƙatar musamman ma mai da hankalin hukumomi gaban tasirin cutar covid-19. Ma'abuta sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu na muka zo karshen shirin namu na yau a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku. Ni na ku dan badan dan Arlit Malaman Mangungu ke muku sallama a futa lafiya. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. Ban gane ba me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye shirye studio kalangu. haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.